koda da kuwa a gaban Kairat ne sun iya takun su babu ta yadda za ta gane su Yasmin sun gama makarantar su lafiya ita da Iman sai murna suke yi haidar kuwa har da fati ya shirya musu an yi taron taya su murna lafiya gami da musu fatan alkhairi yau asabar kowa yana gida da yake weekend ne zaune suke a falo suna kallon kasar din fati da suka yi haidar ne ya sallama ya shigo daga training ya dawo da sauri yasmin ta miƙe ta je taryarsa suka tsaya a bakin kofar ta ce sanda zuwa mai gidan antina da fatan ka dawo lafiya Magana take tana juya ido. Na dawo lafiya amaryata. Ya kike ya antinki? Da fatan kin kula min da ita. Kin san ita ce heartbeat dina. Murmushi ta yi sannan ta ce, Ka tambaye ta kaji, kullum ina kulawa da ita saboda sanin muhimmancinta a ka don ita ma na san kullum da tunanin ka take wuni, ta kwana ta tashi. Kai dai ka rike ta amana, kuma ka ba ta mulki na sarauniyar zuciyarka shine zai sa ta ƙara yadda ita din ita ce heartbeat ɗin taka. da ce ta gurin gurinsa tana dariya ta ce, Ikon Allah, wallahi shiryawar ka da Yasmin ba ƙaramin rana ta min ba tun daga shi a sanadin haka kana fallasa min sirrin zuciyarka wanda da baka taɓa faɗa min ba yanzu ne nake sanin matsayina a zuciyarka fa Yasmin ta yi sannan ta cigaba da cewa ai wallahi ke dai sai dai in ce Allah ya raba ki da bakin cikin duniya da lahira Allah ya daga darajar ki a idan mijin da zaki aura fiye da duk wata mace a faɗin duniya ya zama yana hannun ki sai yadda kika yi da shi wata shegiyar dariya suka kwashe da ita Haidar da Yasmin a tare suna kallon ta ita ma dariyar take yi Yasmin ta ce wai anya wannan addu'ar ba ta yi tsauri ba kuwa anti ki dai sassauto dan ina so in kin tashi bani suna na uku a gurin ki ki bani mai daɗi amma wannan zazzafar addu'a haka anti ai sai ki ja min zagi a idan duniya a ce na mallake shi ya zama mijinta ce Charif Haidar ya ce aini wallahi da za a kira ni mijin kan ta ce ma akan ki so zan yi dan matsayi ne babba a guri na faruwar hakan rungume shi kai da ta yi saboda jin daɗi tana jikin shi take ba Yasmin amsa addu'a ce mai kyau na miki sis ba za ki san amfanin ta ba sai ranar da kika yi auren ba za ki so ki koma koma baya a gurin mijinki ba dan haka ke dai kawai ki ce amin a to tunda kika ce hakan na san abu ne mai amfani dan haka amin amin antina dadi kai baka taya ni cewa amin din ba ta faɗi tana kallon idon shi Burmushi ya ƙara rungume karat sosai a jikinsa sannan ya ce, Wace amin zan ce anan ni da har a sallah ina faɗa wa Allah ya baki wanda yake son ki, ke ma kuma kike son shi, ku zauna lafiya. Amma tunda an dinkice ce ta addu'ar kuma kin san irinsu addu'ar suna amsuwa, ni ma na ce amin ɗin. Jan shi Kairat ta yi suka haura sama suka bar Yasmin da bacin rai don ta tsani daga Kairat ta rungumar mata Haidar. To fa ku ji ƙarfin hali don Allah. Soyayya kullum sai abin da ya gaba ko da wasa Kairat bai gano bakin zaren ba. Ita ta ɗauka alaƙarsa a matsayin wasan miji da ƙanwar matarsa. ko shan ice cream yanzu duk Sunday sai sun fita shi da Yasmin wani time din su je da Iman wani lokacin da Kairat ko su tafi da Mima da Arfan da yake sun iya takun su ba wanda ya gano su. Haidar ne ya matsa mai Yasmin akan shi fa yana so ta bashi dama ya tura gidansu neman aurenta. Hakuri ta dinga bashi akan ya dan ƙara hakuri ba yanzu ba. To yau dai ko shawarar ta bai yi ba da asubar fari ya kama hanyar Kaduna shi da direbansa. Ya fi so a yi ta ta ƙare ya gaji da boyewar da yake yi. Shi ba makaryaci ba amma duk ya gama zama makaryaci a gurin kayar saboda hakan shi yasa shi ya kosa a yi ta ta ƙare tunda ya san dai ɗayan biyu ne ko nasara ko akasin hakan. tafi sake shi dai sai addu'a yake akan Allah ya bashi nasara Yasmin yau tun safe take jin ta na faduwa ta rasa dalili addu'a kawai take yi akan Allah ya sa alkhairi ne kitchen suka haɗu da kayar ta gaishe da ta yi ta amsa fuskar ta dauke da walwala Yasmin ta ce anti yau ina soulmate din naki naga kin sako da wuri haka murmushi kayar ta yi sannan ta ce wallahi yau tun asuba ya tafi Kaduna shi da direba ya ce ya kwana biyu bai je ya gaishe su bashi shine ya tafi gobe zai dawo Hankalin Yasmin ne ya mugun tashi tabbas ta san zuwan Haidar Kaduna a yau na nufin ta yi ban kwana da farin ciki a rayuwarta. Me yasa ya tafi bai sanar da ita ba? Kaira ce ta tabo ta ganin gaba ɗaya lokaci guda ta firgici ta shiga damuwa. A ruɗe ta waigo tana kallon Kayar, tambayar ta tai, "Lafiya ko Yasmin? Me ke faruwa haka?" Daga cewa Haidar ya tafi Kaduna dukkin ta da hankalinki? kirkiro murmushi ta yi sannan ta ce wallahi dama na so na bi shi ne duk lokacin da zai je shi ne kuma na ji ya tafi ba da sani na ba shi yasa kika ga na shiga damuwa amma ba komai wallahi to ki daina damuwa in zai kuma wani lokacin sai ku je tare kin ji mai sis kai ta daga mata sannan ta fice daga kicin din ta koma ɗakin su rasa me za ta yi ta addu'a kawai ta shiga dan ta san halin ummanta in zancen nan ya fito za ta iya nakasa ta ta duka ita yau ya za ta yi wata zuciyar ce ta shiga karfafa mata gwiwa da cewa ai ba ke kaɗai ce cikin tashin hankalin ba kai ma na ciki in har da gaske kina da burin ɗaukar fansa a ranki dole ki cire tsoron komai a ranki don dole sai kin daure zuciyarki Shawara da zuciyar ta bata ita ce ta ƙara mata ƙwarin gwiwa ya zama na maimakon ta shiga tashin hankali sai ma wata nutsuwa ce take shigarta haɗa kayanta ta yi guri guda ta yadda ba mai ganewa don ta san zamanta a gidan nan ya kusa zuwa ƙarshe da ta fita ba shiri gwanda ta shirya Haidar ya isa Kaduna lafiya kai tsaye gidan iyayensa yana ba. sun yi murna sosai da ganinsa don ba karamin so suke masa ba kasancewar shi shi kaɗai Allah ya basu shi yasa suke tattalinsa kuma ko ba dan haka ba Haidar mutum ne da ya san daraja da girman iyayensa dole ko zuciya ta so mai kyautata mata faɗin shi na gidan ya sauka bayan ya yi wanka ya kintsa fitowa ya bi bangaren iyayensa gaishe su ya sake yi sannan ya ce Alhaji dama da akwai wata magana da ta kawo ni ina so ku fahimce ni kusan ba zan taɓa yin abin da ya saba wa addini ba shi yasa wannan ma ina so ku dauke shi a matsayin matsayin ƙaddara ce ta zo a haka nutsuwa suka yi suna sauraron sa don sun fahimci zancen nasa mai muhimmanci ne ci gaba da cewa ba komai bane dama illa ina son Yasmin kanwar ne, kuma ina so ku shige min gaba gurin neman aurenta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haidar kanka ɗaya kuwa ka san abin da kake furtawa kuwa so kake ka zama abokin shaidan wajen tarwatsa zumunci ina ka taba ganin haka to wallahi tuntuni in ma bacci kake ka farka wannan zancen ba mai yiwuwa bane in ji hajiya wacce ke magana cikin fushi ah haidar na ji duk bayaninka kuma na gamsu da shi tunda na san a addinance ma ba laifi ba ne. sai dai haidar iyayen yaran ba za su aminta su baka aurenta ba dan zai taba zumuncin su kuma in aka yi hakan kamar da cutarwa a ciki duba da ganin kai da ita ce ta riƙe yarinyar har ta girma ba wai na ce ma ba zan maka jagora ba ne. a'a ko ɗaya shawara ce zan baka inda hali ka haƙura da wannan maganar kaji alhaji ya faɗa cikin sigarar rashi a fusace hajiya ta amshi zancen au lalle ma alhaji ko da yake ayi duk sunan ku maza amma ta yaya za ka goya wa yaro baya bayan akan abin da ka san ba daidai bane to ni dai wallahi ba hannuna a jiki dan ba zan goyi bayan cin amana ba tana gama magana ta bagurin. tana huci hawaye ne suka zubo a fuskar haidar na rashin kwarin gwiwa mahaifiyarsa ma bata goyi bayan sa ba baya jin iyayensu yasmin za su amince su bashi aurenta alhaji ne ya katse masa tunani ta hanyar dafa shi ya ce haba aliyu haidar zakin fama namijin mazaje kar ka bani kunya mana ta yaya akan wannan maganar zaka tada hankalinka ka tana ba yaƙi ka ɗauko bai dace tun daga farko ka nuna ka gaza ba dole sai ka nuna juriya da jarumtaka kuma dama su mata haka suke sai ka ga abu al'ada ce kawai amma sai su fifita shi fiye da addini kuma ko su gidan yaran ina ga ko za a samu matsala to daga matan ne kai dai ka dage da addu'a yanzu ka tashi ka je da kanka ka fara yi masa maganar in ya so yadda kuka yi da su zuwa gobe sai mu je tare maganganun alhaji su ne suka kara masa kwarin gwiwa godiya ya masa sosai sannan ya fita ya nufi gidan iyayensu kairan. Da isarsa kofar gidan abban Kairat ya samu ya fito daga gidan zashi masallaci. Da sauri ya fito a motar sai ya nufe shi shi ma abban ganin Haidar ya nufo shi ne ya sa ya tsaya fuskar sa dauke da fara'a. Haidar tsugunnawa yi a ƙasa ya gaishe shi. Yana ɗaya daga cikin halayensa da yake sawa su surukansa ke son sa shine girmama su da yake ba tare da ya yi la'akari da matsayinsa ba. ruwan alwala abban ya sa aka kawo mishi yayi alwala suka nufi masallaci tare bayan an idar da sallah kai tsaye cikin gidansa ya ja haidar din suka gaisa da umman kairat daga nan sai turum suka koma suka zauna aka kawo musu abinci abban tilastawa haidar yayi suka ci tare duk kunyar abban ta gama kama haidar bayan sun gama ne haidar ya ce yana da maganar da ta kawo shi murmushi abban yayi ya ce to haidar ina sauraron ka rasa ta inda zai fara yi gaba ɗaya abban ya masa kwarjini amma ba shi da zaɓi dole ya farta. cikin rawar murya ya fara maganar abba dan Allah ku fahimce ni wallahi kaddara ce ta kaina bana na nufin kawo tarnaki cikin familin ku ba da yadda zan yi dan Allah ku gafarce ni mamaki ne kama abban to me haidar ya musu da yake neman gafarar su haka haidar ka nutsu ka sanar da ni abin da yake faruwa ni mahaifinka ne zan maka duk abin da uba yake yi wa ɗansa me yasa kake shayin sanar da ni ka? ni na maka alƙawari. kowace iri ce insha Allah zan yi kokarin taimaka maka don haka ka sanar da ni ina sauraron ka Abba ya yi maganar cikin yanayin ƙarfafa gwiwa gare shi. Abba Yasmin nake so ka aura min in har da gaske kai uba ne a na Ina so ka yi min ranar da uba yake yi wa ɗansa yayin da ɗan ya shiga tashin hankali ya ƙarasa maganar yana kuka tamkar an masa mutuwa. Tashin hankali ba a sa maka rana. Abba ji yi kansa na shawagi a sararin samaniya. Gaba ɗaya kalma ta gudu daga bakinsa. Gumi sai karyo masa yake yi. Haidar zuwa ya kama kafarsa yana kuka yake faɗin Abba na so na kura tun kan ku ji maganar nan amma na kasa. wallahi abba in ba aura min yasmin ba zan iya rasa raina dan Allah ku tausaya min kuma wallahi ba zan wulakanta muku yaya ba da kyar abba ya samu abinciwa haidar ka kwantar da hankalinka bana tunanin zaka wulakanta su kawai zumuncin su ake dubawa gobe dama muna da family meeting za mu tattauna maganar a gurin ka je ka kwantar da hankalinka haidar kana da uba tsayayye idan har ina da iko akan yasmin in kuma Allah ya matar ka ce ko da duka dangi ba su yarda ba ni zan aura maka ita kuma inda hali ina so taron da zamu yi gobe da azhar ya zama kayar da yasmin su halarta insha Allahu za su halarta abba na gode Allah ya tsaka da alkhairi Allah ya ƙara girma gode haidar yake yi kamar zai yi sujada abba karfafa masa gwiwa yayi sosai game da alƙawari haidar gidansu yasmin ya shiga suka gaisa da iyayenta sannan ya musu sallama ya wuce gidan iyayensa Haidar yana isa gidan iyayensa ya kwashe yadda suka yi da abban ya faɗa wa mahaifinsa fatan alkhairi ya yi masa sannan ya ƙara da cewa ya ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi faɗin shi ya wuce Falo ya zauna ya kira Kairat a waya, bugu ɗaya ta ɗauka ta ce, sanyin idaniyata, yanzu nake zancen ka a raina, ashe kana kusa ne shi yasa. Kai amma fa na ji daɗin hakan, to ya kuke, I hope komai normal, lafiyar mu kalau sai dai kewarka da ta dame mu. Sorry za mu kasance tare har abada, dama ashe kuna da family meeting gobe, amma shine baki sanar da ni ba. Sai ɗazu da muka gaisa da Abba yake sanar da ni, kuma ya nemi alfarmar ke da Yasmin ku halarci taron a gobe. so don haka na turo direba ya dawo tun ɗazu sai ku shirya da wuri gobe ku taho da sassafe kin jigo ke da yasmin za ku zo iman ku barta da sumima tunda akwai masu gadi daɗi ne ya kashe kayar yau gashi a karan Bati za ta kaduna cike da murna ta ce ayya ga yi haƙuri ban sanar da kai ba ne saboda na san ba lallai ka bar mu je ba amma ka yi haƙuri kuma insha Allah gobe za mu iso akan kari sallama suka yi zuciyar shi cike da tausaya mata da a ce zai iya haƙura da yasmin da ya yi kodan farin cikin karen to ba zai iya bane amma har ga allah yana tausayinta washe gari da sassafe suka shirya don yasmin kairat na sanar da ita zancen haidar murmushi kawai ta yi don ta san bam ne ke shirin tashi da ɗaya daga cikinsu kayanta da ta haɗa su ta yi saurin kaiwa ba tare da kairat ta gani ba direba ya saka mata sannan ta koma ta ɗauko na kairat ɗin shi ma aka sa har mota iman da su suka shiga direba ya ja su zuwa kaduna sun iso kaduna lokacin danginsa sun gama taruwa kwansa da kwarkwatarsu kowa sai murnar ganin su ake yi nan aka shiga hirar yaushe ga kamin a zauna taron ita ko yasmin gidansa kairat ta kai jakarta ɗakin maman kairat din ta boye basu jima da zuwa ba su abba suka kira su aka haɗu a gidansa kairat dan ya fi fadi. bayan buɗe taro da addu'a sai gaishe gaishe da suka biyo baya ganin kowa ya shiga kawo matsalarsa ana warware masa wayanda suka yi fada da junansu aka shirya su kowa fuskarsa in banda annuri ba abin da take fita abban kairat ne ya ce to a saurara yana da magana mai muhimmanci gaba ɗaya nutsuwa suka yi suna sauraron abin da zai ce gyaran murya yayi sannan ya fara da cewa muna da wata magana mai matuƙar muhimmanci da za mu tattauna a kanta wacce kowa cikin ku nake so ya mata duba na tsanaki don in ba hakan ba abin zai haifar da gaba mai tsanani a cikin mu don haka kowa ya bani hankalinsa ƙara nutsuwa suka yi sosai suna sauraron sa ba wata magana ba ce illa haidar mijin kairat yana son ya ƙara aure kuma ba kowa yake so ba illa yasmin ƙanwarta a gigice kayar ta miƙe tsaye jikinta in ban da rawa ba abin da yake da kyar ta ce ƙarya ne wallahi wannan zancen ƙarya ne ya yasmin za ta iya auren mijina wannan hira ce tsawa abba ya daka mata ya ce ta koma ta zauna yayin da gaba ɗaya falon ya kaure da hayaniya kowa na faɗin albarkacin bakin shi sai da kowa ya yi shiru sannan ya ɗora da cewa jiya haidar ya zo har gidana ya sanar da ni bukatarsa na san auren yasmin wanda kun sani na sani wannan al'amari ba haramun bane shi yasa na ce ya bari za mu shawarta akan zancen abban yasmin ne ya miƙe ran shi a ɓace, ya damƙo yasmin ɗin ya fara duka da kyar aka kwace ta a hannun shi cikin fushi ya fara magana kai shanki yasmin wallahi kin yi asara mijin yar uwarki ki aura to wallahi mutukar ni na haife ki baki isa ki sani jin kunya ba kai har kana da iko da yasmin sama da ni da za ka ce in ka ne mahaifinta to in so kake ka tabbatar min da yanzu ka haihu bismillah bismillah nasiru nuna min iyakata abban kai da ta faɗi cikin tsananin bacin rai don maganar abban yasmin ɗin ta ɓata masa rai kar ku manta ku yi subscribe din tashar tsakar gida Hakuri abban Yasmin ya tsuguna yana ba yayansa, sauran family ma suka sa baki sannan ya haƙura, aka ci gaba. Yasmin sai kuka take yi saboda ta da ku, a zuciyarta ko faɗi take wallahi ko kashe ni za a yi sai na aure shi kairat gaba ɗaya komawa ta yi kamar wata mahaukaciya sai zara ido kawai take tana soshe soshe abin gwanin ban tausayi duk da bata gama yarda da abin da ake faɗi ba abba ne ya ci gaba da magana Yasmin ina so ki tashi ki mana bayani kina son Haidar ko ba kya san shi domin shi ya tabbatar min in baki ba zai iya rayuwa ba shin ko ke ma hakan take a gurin ki Miƙewa Yasmin ta yi without fear ta ce tabbas abba ina son haidar kuma ni ma a shirye nake na rasa rayuwata mutukar ban same shi ba a matsayin mijina ba wani kukan kura kayar ta yi ta shaƙe yasmin kamar wata mai aljanu idan da suka fito waje sosai bakin ta har baya yake ta ce ƙarya kike yasmin wallahi baki saki haushin fadata ba baki ji kunyata ba kike furta kina son mijina a gabana da kuma iyayenmu mene miki mene miki haka da kika rasa me zaki saka min da shi sai cin amana ta mene miki yasmin mene miki kuka take sai tana jijjiga Yasmin din. Ita ko Yasmin ko a jikinta illa ma kwace jikinta a hannunta da ta sannan ta ce ina kiran ki da babban murya da ki gaggawa cire kalmar ki ta cewa na ci amanar ki ni ban ci amanar ki ba asali ma abin da nayi ai ba kai na faro ba ni dai abu ɗaya na sani shine ba zan hana zuciya ta abin da take so ba akan farin cikin wani kamar yadda anti Fatima ta yi a ƙarshe ta bige da ciwon zuciya ni ba haka nake ba haidar mijinki yayi min kuma ina son shi ji take tas Fatima ta ɗauke Yasmin da Mari ta sake ƙara mata cikin kuka ta fara magana how dare you yasmin i said how dare you kar ki ƙara jingina wannan magana da abin da ya riga ya wuce in ma dan ni zaki ni na jima da yafewa ke ba ma haka ba waye baki labarin nan da kike rike da shi tsawon wannan lokaci tell me who told you our secret Fatima rike take da Yasmin tana hawayen tausayin Kairat yanke jiki Kairat ta yi ta faɗi ƙasa sumammiya da gudu aka yi kanta ana mata fifita kankace mai gida ya kaure da hayaniya masu kuka na yi dan ba su taba fuskantar tashin hankali irin wannan ba ruwa aka yayyafa wa kairat ta farfado ai kamar jira yasmin take ta farfado ta ce wallahi an ta kairat ba su ma ba ko mutuwa zaki sai na auri mijinki tunda ke ma baki tausaya wa anti Fatima baki ka iya raba ta da shi bayan kin san shine buri da fatanta kamar yadda shi ma yayi haidar din anti Fatima ce burin ransa kika raba su a sanadin hakan har ciwon zuciya ta kamu da shi kamar za ta mutu amma baki tausaya mata ba to wallahi ni ma kan bana jin zan tausaya miki matukar yayi haidar yana rayi kuma ni ma ina rayi sai na aure shi dan tun shekaru bakwai da suka wuce nake da burin karantar da ke illar cin amana shi yasa na tashi da burin fansa bana jin akwai wani yanayi da zaki shiga da zai sa ni janye kudurina dan haka ki shirya zama da ni a matsayin kishiyarki nan da wasu kwanaki faskarin ice umman yasmin ta ɗauka ta jefe ta da shi Allah ya so ta ta kauce mikiwa ta za ta bi ta umman kai ta daka mata tsawa ta ce ya ishe ki haka shi. wallahi kika saki kika kuma dukan ta wallahi sai na shayar da ke mamaki me yana ku na ganin laifinta bayan ga babbar algungumar can da ya dace ku da ka ai daman kairat na gaya miki akwai ranar kin dillanci kuma ga ta Allah ya kawo mu wallahi in dai ina da iko akan yasmin sai ta aure haidar ko da kuwa babu wanda ya amince a cikin ku gaba ɗaya kansu ne ya kulle sun rasa gane inda maganganunsu suka dosa kamar hakan na nufin akwai sa hannun gidan Kairat game da ciwon zuciyar Fatima kenan abban Kairat ne ya daka wa kowa tsawa suka nutsu sannan ya kai duban sakan Fatima ya ce Fatima ki dubi girman Allah ne mahaifinki ne ki daure ki sanar da ni dalilin kamuwarki da ciwon zuciya ki ji tsoron Allah ki sanar da ni gaskiya cikin kuka Fatima ta fara magana dan ba ta da ikon boye mishi tunda ya daure ta da jijiyoyin jikinta Allah ba abin wasa bane tabbas abban Haidar ni yake so kuma ni ma haka akwai soyayya da shakuwa mai tsanani a tsakaninmu har zuwa ranar da ka kira mu akan mu fitar da mijin aure sai ji ne garar ta ce ita haidar yake so Hankalina ya tashi shine ma abin da ya hana ni magana har muka baro gurinka bayan mun dawo ɗaki ne ta same ni ta ce min ya zama dole na bar mata haidar saboda a matsayinta na kyakkyawa da ita ya dace ba ni ba ta ja min kunne idan har ban bar mata shi ba za ta kashe kanta ko kuma ta je ta yi cikin ke ta ce shi ya yi mata ta yadda dukkan mu za mu rasa haka dole na bar mata shi ba don komai ba sai don sama mata farin ciki ta ƙarasa zancen nata cikin kuka Umman kaira ce ta amshi zancen kuma ni ma shaida ce dan Fatima ce ta matsawa Haidar har ya yadda ya auri Khairat dan dai kawai ya faranta ran Fatima. daga nan ta kwashe duk abin da ta sani ta shaida musu kuma kafin na amince da auren kare sai da muka yarjejeniya da Fatima akan duk sanda na samu zabi na ko a ina ne zan aure ta kuma ita kanta Khairat din ta san da zancen kuma ta yi na'am da hakan sai dai ta amince ne a ganin ta da zarar mun yi aure za ta dauki hankali na in ji Haidar wanda ke kokarin karasa shigowa cikin tsakar gidan tunda aka fara cece ku Yasmin ta yi mishi text a boye akan ya zo kar a kashe ta a banza shi yasa ya zo yanzu dukansu suka yi mamakin ganinsa har ya samu guri kusa da kamal ya zauna ba su daina kallon shi ba kowa hankalin shi a tashe suke kallon haidar abban kairat ne ya soma magana cikin fushi wanda ba su taba zaton yana da shi ba kairat kin yi asara wallahi duniya da lahira yanzu duk yadda kuke da fatima sai da kika ci amanar ta to ke wace ce da ba za a dofan sa akan ki ba wallahi kin yi kaɗan ke ce silar komai kin so zumuncin mu ya ɓaci to da yardar Allah zumuncin mu daga Allah yake ku ba ku isa ku tarwatsa mana shi ba za su yi magana ya dakatar da su da cewa ba na buƙatar jin komai daga gurin ku haidar ina so ka miƙe ka shaidawa kowa abin da ke ranka miƙewa haidar ya yi cike da ƙwarin gwiwa kai da bin shi kawai take da ido kamar mujiya fatan ta Allah ya sa ya fasa auren yasmin salamu alaikum jama'a ni haidar ina son yasmin da aure kuma ba ni da wani buri da ya wuce in ga faruwar hakan shine fata na zan rike su duka bi bisa gaskiya da rikon amana in dai har kun amince kun bani gaba ɗaya gurin kaurewa yayi da hayaniya wasu na cewa sun yarda wasu na cewa ba su yarda ba abban kairat ne ya tsawatar musu ta hanyar cewa ba shawarar ku muke so ba abu ɗaya na sani ko duka duniya gatan kairat ne sai na aura wa haidar yasmin yanzu ba tare da bata lokaci ba ko kuna so ko ba kwa so tunda ni da su muna so ya wadatar yana gama faɗin haka ya sa hannu aljihunsa ya ciro punch ɗin ɗari biyar biyar na dubu hamsin ya ɗaga sama ya ce ni alhaji muktar abubakar uba ga haidar ina neman wa ɗana haidar auren yarku yasmin a bisa sadaki naira dubu hamsin idan kun amince waliyin yasmin ya fito ya bani aurenta ihu kai da ta saka ta je ta kama kafar abin nata tana kuka tana faɗin abba kar ka tarwatsa farin ciki na wallahi ba zan iya kishi da yasmin ba ta fi ni komai abba kishi da ita azaba kawai zan sha mace irin yasmin aka haɗa ta da kishiya wallahi sai ta kashe kishiyar da bakin ciki dan Allah kar ka yi min haka na tuba ka gafarce ni dan Allah wanda ya tilasta mata ganin wucewar wutan nefa a waya a gigice ta saki kafar shi ta kama ta abban yasmin tana roƙon shi rasa ya zai da ita yayi kawai rungume ta yana rarrashin ta dan zuciyar shi ta fita ta kuna kawai dai an fi ƙarfinsa ne abban kayar ne ya sake nuna sa ta nema wa haidar auren yasmin inda ya buƙaci waliyin yasmin ya fito amma gaba ɗayansu babu wanda ya motsa hakan ne yasa ya ce haidar da yasmin ku zo mu je masallaci a ɗaura muku aure nan bani da wata darajar da za ta sa su bani auren ku taso mu je ya miƙe yana shirin ficewa da gudu abban yasmin ya je kama ƙafarsa yana faɗin yaya dan Allah kar ka tona mana asiri ka yi haƙuri karka yi fushi da mu in dai waliyi ne gani zan maka walici dan farin cikin ka kawai ba dan su ba ka yafe mana dan Allah da kyar abban ya haƙura ya koma ya zauna nan da nan aka fara karanto sharuɗan aure yana amsawa daga ƙarshe ya mika sadaki aka ɗaura auren haidar da yasmin cikin ƙanƙanin lokaci kairat tana ganin an gama ɗaura auren ta yanke jiki ta faɗi ƙasa sumammiya da gudu suka yi kanta za su kawo mata agaji ku barta ta mutu mai in taso mugun iri za mu rage ya faɗi cikin tsananin fushi wanda ke nuni da abin da ya faɗa zai iya aikatawa jiki a ya ɗaya bayan ɗaya suka dinga ficewa a gidan har kowa ya fice amma haidar na tsugunna a gaban shi kallon shi ya ce kai mu kake jira da ba za ka fita ba kuka ne ya kubucewa haidar saboda ya yi imani duk abin da abba yake dauriya ce kawai da san karfafa zumunci amma ba wanda za a wa yarsa haka komai laifin da ta yi bai ji zafi ba cikin kuka haidar ya ce abba ka yi min dukkan halacci kuma na gode kuma zan kasance mai maka biyayya a kowane al'amari sai dai yanzu abba zuciyata ta gaza yi maka biyayya ka yi haƙuri wallahi ba zan iya ganin kai da cikin wannan yanayin tafi na kyale ta ba Ina gama faɗin haka ya nufe ta ɗaukar ta yi kamar gawa ya fice motar shi ya nufa da ita ya kwantar da ita a baya ya shiga ya tada motar ya nufa asibiti da ita Abba ko zuciyar shi ta yi baki kirin a bisa abin da ya faru tabbas dauriya ce kawai yake yi amma kulawar da Haidar ya nuna ga Kairat a gabansa ya sa duk wani bacin ransa ya neme shi ya rasa. Tabbas ya yarda Haidar kaddara ce ta faɗa masa na san auren Yasmin amma ba wai dan ya shirya wulakanta Kairat ba. Wani farin ciki ya je yana shigarsa tabbas ya yi abin da ya dace Allah ya ba su zaman lafiya. Yasmin ko duk inda ta shiga sai gulmar ta ake yi ana kyararta wasu su yi a gaban idanta wasu kuma su yi a bayan idanta to kun san halin mutuniyar taku ba tsoron kowa take ji ba dan haka buɗar bakinta sai cewa ta yi ai yariri ne amarya a gidan haidar tunda bakin ciki ya sa kun kasa yi min godar da ake wa amarya yayin da aka ɗaura mata aure to ni na yi wa kaina kuma wallahi ko me za ku ce daga baya ne tunda na riga na zama mallakinsa wanda ku ba ku isa ku raba ba dan haka kun daɗe ba ku zage ni ba ta faɗi cikin isa ita duk ta iyayenta ba sa cikin gidan shi yasa ta zage ta karkada wa masu gulmar ta rashin kunya gub ta ji an damko ta ta baya umman ta ce kamun ta yi wani yunkurin guduwa ta riga ta rike ta nan fa ta shiga dukanta kamar za ta kashe ta dangi suna kallo ba wanda ya zo cece ta ita kuma ta kasa gudu umman ko ci gaba take da dukanta iya ta yasmin tun tana kuka hamuryarta ta ta dasa shi da sauri fatima ta zo ta kama umman da kyar ta kai ta ɗakin da ba kowa ta ce cikin kuka haba umma me yasa kike haka ne dukan da kike mata ne zai warware auren da aka riga aka daura ko shi shine zai shafi abin da ya faru ki duba fa kika ko kara cikin su ba wanda ya miki kina dukanta amma ba wanda ya cece ta wanda a ka'ida hakan ba daidai bane umma duk abin da kai sai an maka me yasa baki dauki hakan a matsayin sakayya ce Allah ya minta wannan hanyar ba ni dai gaskiya ki daina dukan ta haka shi kanshi mijinta in ya ji kin da ke ta wallahi girman ki ne zai zube a idan shi tunda san da yake mata ba na wasa bane amma ki hakuri in na bata miki rai ajiya zuciya umman ta yi sannan ta ce Fatima raina ne ya baci ba don komai ba sai da rukon da kai da ta yi mata na tsakani da Allah amma ba wai ina ja da hukuncin Allah bane ba komai ba zan kuma dukan ta ba mutakar bata zo inda nake ba kamal ne ya ce Fatima ta fito su tafi gida abba ya ce su wuce gida shi yasa da za su wuce ta kama hannun Yasmin suka tafi tare ita ma lokaci yayi da za ta yi wa yar uwar ta rana tunda ta san komai Yasmin ta dan ita ta yi shi wannan kenan ku yi hakuri ku ci gaba da kasancewa da mu masu saurari a cikin kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya kar ku manta ku yi komen don tambaya na abin da ba ku gane ba ko ba da shawara ko cin gyara ko yabawa Na gode da lokacinku.